assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatun alin wannan majamu'a mai tarin albarka ina mana barka da safiya da fatan mun tashi lafiya to ga nan wani sirri na kiran aljani amma shi aljani ne a baya na taba ba da shi to da yake wani akwai sirruka guda biyu wanda na taba ba da su a baya kuma na sake maimaitawa saboda akwai waɗanda suna tambaya suna bukata kuma ni whatsapp ina expire to yanzu ma an tambaya to gashi nan za sake bayarwa duk wanda bai same shi ba sai ya ɗauka sai ya amfani da shi amma shi ba ruhani ake kira ba aljani ake kira amma akwai bambanci tsakanin aljani da ruhani akwai bambanci bambancin su kuma kaɗan zan mana darasi akan shi insha Allah rabbi kuma aljanin da mutum zai kira to zai iya masa koma menene amma dai baya cutarwa an fahimta yawa yadda ake yi shine ana samun ɗaki wanda babu komai sai a karanta fati safat in an ɗauko ayoyin goma na farko idan aka ɗauko wasafati safa idan ka zo wala mata silu ila kalimatu shihabu saƙib idan ka zo wannan wurin kalma ta shihabu saƙib to za ka dakatar da karatu to a gurin sai ka ce idiru ya fulan wato sai ka kira sunan aljanin da kake so ya zo ku yi magana to in dai kai haka to ɗaya daga cikin sarakunan aljanu zai zo shi ka fahimta amma idan ana aikin ana neman turaren sundurus ake nema to ana hayaka shi wannan turaren na hayaƙinsa sai a nemi garwashin wuta sai ana turarawa in ka turara wannan turaren sundurus ne to ne sai ka karanta wasafati safa idan ka zo shahabu saƙi to sai ka dakatar da karatu sai ka ce ihdiru ya fulan ka fahimta wasu kuri ismul ne allazi turit ya haduru ka insha Allah to in Allah da inda kai haka in mutum yana da mustajaba to sai ya sai aljanin ya zo sun yi magana shi zai iya zaben yanda zai zo ma yana iya bayyana gaba ɗaya ka ga mutum yana iya kuma sai dai ka ji muryarsa ku yi magana an fahimta to wasu sukan yin ayyuka akan mallakar ruhani ko aljani don a yi mu'amala da shi wani kuma yayi yayi yayi abun bai yi ba kuma duk ɗan uwa almajiri wanda yake inda mutum yana amfani da ruhani ko aljani wajen aiki na makaranta to lallai zai ke samun ayyukansa suna tashi suna karbuwa to da yawa wasu sukan bin wasu malamai ko a ko a menene don su su yaudare su wani sai su ce gashi gashi gashi kamar yadda daman a baya na faɗa a nan a social media mayaudara sun fi yawa waɗanda ba masu yaudaran ba su ne kalila mutane su kula mutane su kula don akwai wanda ya mini complain ya faɗi wani kuma na gane shi a nan social media amma ba zan faɗi sunansa ba saboda amma dai lallai ya masa abun da ba daidai ba kuma mutane suna mu'amala da shi da nufin shi malami ne wasu sukan shiga rigan malunta ne sai su bata mu yan uwanmu wasu kuma har ga Allah in mutum ya ce musu malam ina son a mini aiki kaza in sun maka aikin to sun maka shi tsakani su da Allah ne kaga wannan su sun fita haƙi yanzu tunda su ma biyan bukatan a gurin Allah yake ba a gare su ba ba a hannunsu ba to duk mutumin da ya san wani ya bi shi ya ce malam ina son ka mini aiki akan abu kaza ni dai shawarar da nake bayarwa mutum ya dubi girman Allah ya ji tsoron Allah ya ji tsoron hisabin da za a masa dukkanmu fa mu fa abun tambaya ne gobe kiyama mutum inda ya baka kai kuma ka masa aikin in ka masa aikin wala Allah bukatarsa ce bata biya ba to kai kana da hujja a gurin Allah daman ya baka ka roƙa masa Allah ne kuma nayi shikenan Allah ne bai biya ba to faɗan to kai kuma da ka bayar a maka aiki na roƙon Allah ka kyautata masa zaton in ka bayar to ka ji a ranka cewa ya maka in ya maka kuma sai ku zura wa Allah ido a gane Yawwa. kar ya dawo da ka ga wani in zai ba wa wani ya masa addu'a ko menene ce eh shi ya fi son sai an masa he bukatarsa ta biya sannan sai ya ba malamin abun sadaka ko menene to in tambaye ka shi na ɗaya malamin nan da za ka ba shi addu'a yana da iyalai yana da almajirai a ƙarƙashinsa in za a yi aikin a nemi wani abun da za a amfani da shi ko zakaran sadaka ko kuma dai ya ne ko masa ne za a yi duk dai abun da za a nema na sarka eh, ko babu komai sai ka san yadda za in baka aminta da mutum ba to kar ma ka tinkare shi ka ce masa gashi gashi kana son yama aiki kaza kawai fakat in kuma ka aminta da shi to ka ɗau duk wata amana ku ɗauka ku yi tsakaninku babu matsala wannan ka. amma dai gaskiya abin da ake a nan social media gaskiya ba yi ba ne saboda mayaudara ɗin sun fi yawa sun fi yawa wasu sukan son yin mu'amala da jinnu ko ruhani akwai hanyoyi da ake bi hanyoyi da yawa akwai hanyoyi da yawa da mutum ya iya larabci akwai wani littafi wanda duk da ma gaskiya ba kowa yake da wannan littafin ba saboda yana da tsada don wani sa'in nakan tsakuro sirruka daga cikin shi inda mutum ya ga yadda ake magana akan aljani da ruhani to wallahi da mutum wai kayansa ya tsinke a gindin ka ba saboda yadda kawai zai yi mu'amala da jinnu da kuma ruhani to insha Allah Allah dai samu dace wannan dai na dan mana karamin tunatarwa ne akan abin da yake faruwa a nan social media Allah kuma ya samu dace Allah kuma ya amfanar da mu Allah ya amsa mana bukatu sannan wasu kuma suna da matsala ne na ijaba ba su da mustajaba su yi ta buga addu'a kamar Allah ya manta da su to wannan kuma ya danganta wani jifa wani jinnu wani kuma zunubanka ne suka yi wa? in zunubi suka mutum yawa wallahi tallahi kai ta roƙon Allah Allah ya share ka shi yasa a du'aul kumail manzo Allah yake cewa Allah maghfir li dhunuban lati tabisu du'a sai yana roƙon Allah Allah ya gafarta masa zunubin da zai hana a karɓa masa addu'a akwai zunubin da zai hana a saukar maka da ni'ima akwai zunubin da zai hana a biya maka bukata akwai zunubin da zai hana a maka rahama akwai zunubin da zai hana a baka abun da baka ci akwai zunubin da zai hana a baka kuɗi saboda haka zunubi shi kansa kala kala ne akwai zunubin da tun anan duniya ake wa mutum ukuban fa wani kuma sai an je lahira an gane to in mutum yana da matsalar mustajaba shi ma zai ta aiki gaskiya sai ga kaman an ba da asiri kaman bashi da kyau ne ko ya ne ne yana da kyau yana kyautata zato asiri da ake ruwa wasu masu kyau ne wani shi kansa bai san asiri ba saboda wani bai iya turo hatimi ma bai san hatimin ya yi espiya ba hatimin ya kare wani yana iya gane ka hatimin nan karyayye ne wannan kuma ba karyayye ba wannan kuma sai mun shiga layin hisabi wani kuma zai cire hatimi ne nasa na kashin kansa wanda ya dace da shi wanda in yi aikin zai ga ijaba in ya samu ijaba sai ya ce wa ƴan wato gashi ya amfani da shi wala Allah kai kuma ba irin ɗabi'arsa bane da ya cire kaga ba za ka samu abun da ke so ba kenan to insha Allah kar in cika ku da dogon surutu wannan dai karamin tunatarwa ne daga dan uwanku Musa Muhammad Abban Muhaddasa ke muku a huta gajiya bisaram